Malam Muhammadu Bakiru Gulma na ibil limamin masallacin Juma'a na Arkilla da ke Sokoto zai gabatar da nasiha a kan fa'idar yawaita ibada lokacin watan Ramadan a karmakallah bismillah. Ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Eh, gaskiya wannan wata na Ramadana akwai fa'idodi da falola da ake samu cikinsa masu ɗimbin yawa inda ba a samu a cikin wasu watanni wanda ba shi ba. daga ciki Allah ya muna bayani cewa shahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum Allah ce wannan wata na ramalana shine watan da aka sauke Qur'ani a cikinsa wannan Qur'ani shiriya ne ga al'umma kuma da hujjoji ne na shiriya don haka kaga wannan ya nuna mana ashe watan da aka ce an sauke maka Qur'ani a cikinsa to watan nan gare ka kai musulmi mai girma ne sai Allah madaukakin sarki ya ce kuma inna anzalnahu fi lailatul qadar mun sauke qur'anin ga a cikin daren daraja wannan daren na daraja ana ce mai lailatul qadari idan musulmi ya dace da shi yayi ibada ciki to mallamai sun ce abin da za a zuba mai cikin akawun ɗinsa na lada hairun min alfi shahar ya fi alferi da hishar wata dubu hina bautar Allah shekara kusan tamanin da wani abu kana bautar Allah babu kacewa to abin da za a baka cikin wannan daren ya hishi sannan mallamai na ganin cewa duk musulmin da ya tsare jam'in sallah biyar ga yini sannan ana tarawihi da shi yana isha a cikin jam'i to babu shakka in dai ya tsare to zai ci karo da wannan daren domin daren ya fara ne daga faɗuwar rana zuwa bullo alfijiri kamar da Allah ce salamun hiya ita lailatul qadar aminci ce hatta matsala ilfajar ha alfijir ya bullo to kaga wannan ba karamar falala bace ba karamar gara basa bace ga duk musulmi mai imani ya tsara wannan ya samu falala ba a karma ba sannan a yawaita karatun qur'ani a yawaita zikiri a yawaita maganganun kwarai kai ana son wannan wata na ramalana mu zamo musulmin nan da manzon Allah ce al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi abinda an musulmi wanda kowa ya kubuta ga hannunka baka wa kowa komi ka raba kanka da kowa kai kama kanka ka zama musulmi ennemis